الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan يا musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira Ma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai muna fara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwar mu ya ba mu lafiya muka sake haɗuwa a rana mai kama ta yau rana ta laraba a wannan majalisa na albarka na almana inda muke karanta littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a da kuma shi'anci da a bisa mazhaban mabiya limamai goma sha biyu din a yau laraba muna eh, goma sha bakwai daidai ga watan muharram na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da sha tara Da watan goma na shekara ta shida miladiya idan 'yan uwa suna biye da mu a makon da ya wuce ba su manta ba mun na tattaunawa ne a kan wannan yaron da aka ce ya ɓoya na limamin su na goma sha ɗaya ko wanda kwata-kwata imam al-hassan ibn ali al-askari wanda ba a san inda yaron nan ya ɓoye ba sai da abu umar usman bin sa'id al-umari al-asadi al-askari ya fito ya yi bayani cewa wannan limamin yana da ɗa kuma mun san shi'a da su sun rarrabu kwarai da gaske sun tabka rigingimu da jayayya da saɓani a kan cewa daga na goma sha ɗayan nan fashi kenan babu wani limami na goma sha biyu domin wancan bai bar ɗa ba domin da ya mutu har an bar gadonsa mahaifiyarsa da kuma matansa suka aka raba wa gadon kwata-kwata babu ɗa sun tabbatar bai da ɗa bai da ɗa bai da ɗa saboda haka wannan abun sai ya zama toto da awar shi'a na cewa limamansu goma sha biyu ne zai kawo musu cika tunda na goma sha ɗayan bai bar ɗa ba bai bar magaji ba to sai rufu wannan mutumin ya bullo from nowhere ina fata an gane abu umar usman ibn al-asad as ya kulle ya ce ai wannan yaron mutumin yana da ɗa amma tun da aka haifi ɗan ba a gan shi ba tun da aka haifi ɗan ba a gan shi ba ana haifan shi ya rubi ya ɓuya har yau bai fito ba to shine limami na goma sha biyu nasu wanda ake jiran fitowansa tun shekara ta ɗari biyu da saba'in in kun tuna da mutuwan shi alhassanul askari shekara ɗari biyu da saba'in ya mutu har yau yaron bai kullo ba sai dai ya tura sako sai dai ya tura sako shi abu usman din nan ya naɗa kanshi ya ce shi ne ya naɗa shi shi limami da ya ɓuyan ya rika tattara haraji da kuɗaɗe da ake bayarwa na baiko da kuma shi ke sako ɗan sako tsakanin shi limamin da ya shiga fako ya ɓuya ɗin wannan yaron da kuma jama'an shi'a ina fata an gane ko har muka ce yau shekara dubu ɗaya kenan da ɗari nawa da ɗari bakwai da wani abu har yau yana nan a ɓoye ba a san inda yake ba sani ba sun tafka shekaru kuma waɗansu suka ce ah, ya ɓuya ne yana ɗan shekara biyar da ɗan watanni wani suka ce a'a shekara hudu ne yana ɗan shekara hudu ne ya ɓuya amma fa ba wanda ya taɓa gani sai shi wannan abu usman ɗin ina fata an gane ko to a game da wannan tattaunawar ita shine yau za a yi ta'aliki ta'aliki shine min al ko yana da daga cikin abun ban mamaki anna shuyukh shi'ati shaihunan shi'a suna cewa annahum la yaqbaluna illa qawla ma'sumin ba sa karban wani labari ko zance sai dai in ya fito daga bakin limami ma'asumi wanda baya sako baya kuskure baya mantuwa baya sha'afa hatta innahum rafadu al-ijma'a biduni ma'asum har ma suna kin duk wani ijma'i da za a yi in babu ma'asumi imam a ciki amma sai dai wahahum yaqbaluna min ahammi aqaidihim shi'iyya sai dai ga sunan suna sun karɓi labarin wani mutum da ba su san da shi ba a cikin kuma abin da ya shafi al'amura masu himmanci muhimmanci na aƙidan shi'a shi kuma mutumin nan ba ne ba ne ba su san shi ba ba su san ina ya fito ba kawai ya fito ya ce musu limaminsu na goma sha ɗayan nan yana da ɗa sai ga shi kawai sun caki maganan shi sun ittifaki kuma sai wannan mutumin tika ne kuma ba imami bane ba ma'asumi bane wa qad da'a awahu a akharun waɗansu ma sun fito sun yi raya irin abin da ya raya shi ma wa kullum minhum yazmu annahu babu lil kowanne da yake fitowa bayan shi usman ɗin da ya fito yake shine jakada tsakanin jama'ar shi'a da shi wancan imamin da yake mene da yake koyin shine jakada mai kawo labari mai tara jizya mai tara kudin baiko da shi'a suke tarawa sai ga waɗansu kuma sun kai mutum uku ko hudu da suka fito suka ce wancan karya yake wannan ce shi ne jakada ga shi wannan ma'asumi wannan ya karyata shi ce shi wannan ya karyata shi sai da aka samu mutum hudu zuwa biyar kowa yana cewa dan uwan shi ƙarya yake yi shi ne jakada shi ya cancanta a rika ba kuɗin baiko shi ya cancanta ya rika tara kuɗin da ake bayarwa daga ake karɓa daga hannun yan shi'a kuma shi ne mai ɗauko labaru daga wancan ɗan saƙon wancan imam ɗin da yake koye ya kawo yan shi'a sai ga shi nan sun kowa yana rayawa wa kulluhum yaz'umu annahu al shine wato fila na lilga'idi ga limamin su da yake koyen nan wa kana niza'u baina ha'ula'i murtaziqati shadidan jayayya da kace nace tsakanin waɗannan mutanen da suka fito suka ce su aka damƙa haƙƙin tara kuɗi masu kawai ɗan samun kobo da taro da sisi to saɓani a tsakaninsu ya fi misali ya tsananta ƙwarai da gaske wa kullu wahidin minhum yukhriju tawqi'an kowannen su sai ya ka takarda ya ga sa hannun shi wancan limani da ya tabbatar masa cewa shine shine shine jakadin wannan ya ka takarda wanda ya sa takarda wanda ƙarya ne ni ne ina shaida ga takarda ga sa hannun imamin da yake ɓoye cewa ni ne jakadan shi tsakanin shi da ku kuma ni ne ya cancanta a rika bawa kuɗin da ake tara na baiko yukhriju tawqi'an yaz'umu annahu sadara min al ya fito daga limamin nan da ya buya wanda ake jiran fitowansa har yanzu bai fito ba takardan kuma me content inta. yu'linu fihi al-akharina wa yukadhibuhum see tana tabbatar shine tana karyata duk wani wanda ya ce ba shi ba eh, wanda ya ce shi ne wancan ma iya fito da tashi sai ga takardar sai ta tabbatar da cewa wannan din ne duk wani wanda ba shi ba ne to ko ya kawo nashi wa zakara ba'da بعضهم بعضهم الشيخ شيخهم المجلسي wato shekul majalisi ma a cikin wani babi ya ambaci wani shashi daga cikinsu zakaral mazmumina ya ambaci ƙasƙantattun mutane zikirul mazmumina ya kawo ni babi yake babin da yake ambaton waɗansu ƙasƙantattun mutane allazina da'awul babiyata wanda suke rayawa su ne kofa da take tsani tsakanin shi liman da ya buya da kuma jama'an shi'a wasafara kuma shi ne jakada tsakanin su ne jakadu tsakanin abin nan kaziban ya ce waɗansu matsaryata ne kira'an kuma kirkirwa suka yace kai la'anahumullahu Allah tsine musu ma ina fata an gane shaykhul majlis ne tsine ma wasu ma daga ciki wanda suka kirkiro din suka ce su ne ga littafin da ya la'anar ku duba biharul anwar mujalladi na hamsin da ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da bakwai babu zikirin mazmumina mazmumina wato ‘yan iska kawai shine mazmumin shine eh, opposite din mutanen kirki eh, wato babin da ya ambato waɗansu ‘yan iska ko shashashu allazina da'awul babiyata wanda suke rayawa suke claiming cewa su ne tsani tsakanin shaihin da yake ɓoye da al'umman shi'a fara, da kuma suke raya ce su ne wato a jakadu ya ce dukkan wannan raya wanda maganganu kaziban ƙarya ne wa fira'an kai ƙirƙira ne masu kai ƙarya ne kawai la'anahumullahu ma Allah tsine musu idan ka duba wannan babin a karkashin wannan babin ma tsine musu shekul majlisi bal kai bugu da kari laqad rafada usmanu wa man ma'ahu shi wancan usmanun dai da waɗanda suke ɗan klik ɗinsa sun ci su bayyana ma albauha bi ismi hadal wala sun ƙi su bayyana ma sunan yaron da suka ce shine imam ɗin da ya ɓuyan ya sunan shi shuru a ina ya ɓuyan shuru ina fata an gane sun ƙi albauha wato su faɗi ismul hadal wala sunan wannan yaron ƙarara almaz'um wanda suke rayawa cewa shine na goma sha biyu ya ɓuya au zikru makani wujudihi ko su ambaci ma a ina ya buyan a ina yake ko da aje a gaisa da shi ma shuru sun ki wa zalika fi badi al'amri wato a farkon al'amarin su kenan farkon al'amari wannan din sun su bayyana la sunan shi wala inda ya buya da hujjoji fa an abi abdullahi salihi qala wani abdullahi salihi marwaita hadisan su can na shi'a yace sa'alani ashabuna wato mabiyana yan uwa yan shi'a mabiyana sun tambaye ni ba da mubi abi muhammad salam bayan mutuwan wato abu muhammadul askari wannan limamin su na goma sha ɗaya ɗin nan an as'ala anil ismi wal makan da Allah un taimaka un nemo musu sunan wannan na goma sha biyu ɗin Walmakan da inda ya ɓuyan fakharajal jawabu sai amsa ta fito kamar haka inda laltum alal ismi azauhu idan na idan na faɗa muku sunan shi in za ku yaɗa wa in araful makana dallu alai idan suka san inda yake ɓuya za su fallasa su nuna mutane inda yake saboda waɗannan dalilan babu faɗan sunan babu faɗan inda yake ɗin wannan kenan ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da shida zuwa ɗari biyu da arba'in da bakwai kitabul hujja hadisi na biyu babu fin nahayi anil ismi babin da ya hana faɗan sunan shi babi ne musamman ya zo da taken babin da ya hana faɗan sunan shi da inda yake littafi na biyu ku duba wasa'ilu shi'at littafi mai sunan wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha biyu ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin daidai hadisi na bakwai babu tahrimi tasmiyatil mahadi babin da ya haramta faɗin sunan mahadi wa irin a'immati da sauran limamai wa zikruhum waqtat taqiyya sai dai babu laifi a ambace su lokacin taqiyanci ka ambace su amma ba su din bane wa jawazu zalika ma ada adamin khawfi da halarcin fadan sunan su matukan wajen a mutum ya aminta babu tsoro a wajen eh tsakanin su kwarai da gaske ina fata an gane ko wannan shine sannan wa kadiftaral kulainiyu babban malamin su kulaini ya kirkiro wata hujja ya danganta ta an abi abdullahi qal yace sahibu hadha amri wato ma'abucin wannan al'amari wato na limanci na ƙarshe din nan la yusammihi bi ismihi illa kafirun ba mai kiran shi da sunan shi sai kafiri kafiri ne kawai zai kira shi da sunan shi amma dan shi'a dan halal bai kiran sunan shi ku duba wannan magana a usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai ko kitabul hujja babun nahayi anil ismi ku duba kamaluddin wa tamamun ni'imat, wani littafin su mai suna kamaluddini wa tamamun ni'ima shafi na nawa ɗari biyar da tamanin da bakwai hadisi na ɗaya babi na hamsin da shida mai taken annahyu an tasmiyatil qa'il wato hani babin da ya hane kwata-kwata wajen faɗan sunan shi na goma sha biyu ɗin abin shi kawai yana nan a ina ba a faɗa ya sunan shi ba a faɗa eh wanda ya attempt ya faɗa kuma kafiri ne wannan a farko farkon al'amarin can kenan ana gangarowa ana gangarowa ana gangarowa sai kuma aka bayyana suna in ba ka hankali ba har inda ya ɓuyan kuma kamar yadda za mu zo nan gaba walamma ƙila lil hasan al-askari yayin da aka faɗa wa hasan al-askari kaifa nazkuruhu to ya za mu kira shi kala ya ce kulu ku ce alhujjatu min ali muhammadin kawai wani babban hujja ginshiki daga iyalan muhammadu alaihi salam kawai kawai ku kira shi a haka wani hujja daga iyalan muhammadu family muhammadu ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya za ku ga wani kitabul hujja na'am da arba'in da shida ko Eh, kitabul hujja babu fil nahyi anil ilm malat al-fadhiha abun kunya yardu yace duk yanda aka yi anna amaliyata kitmani ismihi wa makanihi ga wannan tsari na ɓoye sunan shi da inda yake Mahiya hiya illa muhawalatun ba wani abu bane face ƙoƙarin satru hadal kadib kokari yadda za a rufe wannan ƙaryan kawai in kaifa ya amuru shuyukhuhum bi kitmanihi sai ya za a dukkan shehunan shi a su yadda da cewa a koye sunan shi da kuma inda yake wahum wa hum ya kununa, alhali su da kansu a can baya sun yi ta cewa man la ariful al-imama minna ahlul baiti fa inna ma arifu wa ya ghayra Allah duk wani ɗan ahalul baiti wato duk wani dan shi'a da bai san sunan limamin shi daga ahalul baiti ba to ya san lalle yana bauta ma wani Allah ne hakaza wallahi dalalan kuma wannan bata ne mai girman gaske ka bauta wa imamin ka baka san shi ba bi imamin ka baka san shi ba kaga su suka fi su suka faɗi wannan ta ta za kuma a ɓoye limami su kuma ba ai ba a san na goma sha biyu ba ba san sunan shi ba ba a san inda yake ba so ana bauta ma wani Allah ne kuma ana cikin dalalan mubina din kenan wannan magana ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da tara kitabul hujja ah, hadisi na hudu babu ma'arifatul imam wato babin da yake cewa dole ka san imam na zamanin ka raddu ilaihi da mai da al'amuranka gaba ɗaya zuwa gare shi wa yaquluna kuma suna cewa bugu da ƙari man mata duk shi'an da ya mutu la ya arifu imamahu bai san malimamin zamani shi ba mata mitatan jahiliyatan ya yi mutuwa irin mutuwan jahiliya can har nan jahiliya kafin ma zuwan musulunci gaba da irin mutuwarsu ya yi ma to ina jin gaba ɗaya masu mutuwa a wajen rashin sanin wannan suna da yawa a mujtatan jahiliyatan din kenan ku duba wannan magana a littafin su mai suna al-mahafin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in hadisi na ɗari kitabu iqabil a'mal iqabu man lam ya'rifu imamahu irin ukubar da za yi ma wanda ya mutu bai san imam din shi ba karkashin babin za a je waye mawallafar mawallafin shi lil barqi tuwfiya 274 aw 280 wanda ya mutu a shekara ta 274 ko kuma 280 daidai da wani mai karfi qasimatu zuhuri shuyukh shi'a gani raddi wanda zai karya kashin baya ko kuma ya karya lagon shehunan shi'a yace wali anna aqidatahum wato saboda dama aqidan su can qa'imatun taginu ne ala kadhibin ko akan ƙarya wa iftira'i shuyukhihim da kirkire kirkiren shehunan su falidhalika naqaw har ma sun manta cewa annahum hakamu sun yanke hukunci alaman sammahu bi ismihi sun yanke hukunci cewa duk wanda ya kira shi da sunan shi annahu kafiru ko to duk da sun manta da sun faɗi wancan magana ta duk wanda ya kira na goma sha biyu nan da ya sunan shi ba kafiri ne kuma sun ce duk wanda ya mutu bai san shi ba ya mutu kafir bai san imam ɗinsu ba bai san inda yake ba to sun manta sun ruwaito wata magana an jabir bin abdullahi al-ansari su da kansu sun ruwaito wannan hadisin daga jabir dan abdullahi al-ansari radiyallahu anhu kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amsa Allah tabbata a gare shi yace al-mahdiyu shi mahdi min waladi yana daga tsotsona ne inji manzon Allah ismuhu ismi sunan shi ɗaya da nawa yanda ake kira na muhammadu shi ma ana kiran shi ne muhammadu bin abdullah wa kunyatuhu alkunyan da ake kiran annabi da shi shine ma alkunyan da ake kiran wancan wacce ce alkunyan annabi abul qasim annabi haka yace wannan hadisin tabbatacce ne shi kaga sun ruwaito shi a littattafansu sun manta ina fata an gane domin sun ce wanda ya bayyana sunan shi ko ya kira shi da sunan shi kafiri ne sun manta su ruwaito wannan hadisin na jabir dan abdullahi a littattafan sunan shi muhammadu bin abdullahi abul kafin annabi sallallahu ce sunan su ɗaya ne haka yazo a hadisai ingantattu cikin buhari to yanzu kuma fa to ka gani sun manta wanda ya ruwaito shi kuma a cikin littafin ku duba i'lamul wara i'lamul wara shafi na ɗari uku biyu hudu da goma sha uku القسم الرابع من الركن الرابع القسم الثاني من الركن الرابع الكلام في إمامة صاحب الزمان للطبرسي طبرسي يرويتوش التافي وعقيدة الغيبة وانا عقيدا دعاك كيرونا قويا limami ɓoyayye ko faƙuwan limami na goma sha biyu kama nada biha Usman kama yadda Usman din nan yayi kira shi ya faɗa a bakin shi aka fara ji faka nada biha min ba'dihi ibnuhu shi ma dan Usman din bayan Usman din ya mutu dan shi da ya gaje shi shi ma yayi irin wannan da'awa shine Abu Ja'far Muhammad bin Usman wanda ya mutu a shekara ta 304 ko 305 fa qasamat shiatu iddata inqitamatin sai shi'awa suka rabu gida gida gida gida kashi kashi kashi masu yawa kowanne yana saba wa juna fala'ana ba'aduhum ba'adan har sashin su ya rika tsinewa sashin su yana la'anta wa tabarra'a ba'aduhum min ba'adin waɗansu suka barranta da waɗannan ba mu ba ku kuma ba mu ba ku Allah la'ance ku kuma Allah tsine muku haka suka yi ta la'antar juna suna barranta wa juna duk abin da ya kawo wannan wakana sabab abin da ya sababa wannan yayin da shi usman din nan ya rasu wanda yake da awan ya claiming cewa imam din ya buya kuma ya rubuto masa takarda shine menene jakada tsakanin shi da yan shi'a sannan kuma duk abin da suke da shi su rika faɗa mai yaje ya faɗa imam boyayye sannan shine aka naɗa wajen tara menene kuɗaɗen baiko to babban abin da ya kawo saɓanin ba ya mutu kenan ana haɗaman wane ne zai zai hau wannan kujerar saboda wajen tara kuɗi ne wajen samu wajen samu suna fata an gane akwai daula huwa sama'u fi jam'il amwal kwaɗayin tara dukiya kawai ya kai shi A sama'u fi jam'il amwal kwaɗayin tara kuɗi kawai ne ya kai su suka rarrabu suka rarrabu suka rarrabu wannan ya fito shi ne, wannan ya fito shi ne. wannan ce a dan shi ne zai gaje shi wannan ya ce a ba mu san da wannan ba wannan ya fito wannan ya fito wannan din sa suka daddare suka daddare suka daddare suka rarraba kungiya kungiya daban-daban wannan tana kafirta wannan tana la'anta wannan wannan tabarranta ga wannan wannan tabarranta ga wannan ku duba kitabul ghaibati lit littafin su mai suna kitabul ghaiba waye mawallafin shi shine at-tusi shafi na 236 eh faslun fi dhikri tarafi min akhbari sufara a karkashin fasalin da ya ambato labarin waɗansu wato jakadu labarin jakadun da suka kasance wato a halin gaiban imam ثم عين محمد بن عثمان من بعده أبو القاسم الحسين بن نروح النوبختي فيما أن عثمان إن محمد بن عثمان إن Usman din ya kirkiro da ya mutu ya nada dan shi Muhammadu ko dan Usman shi da wannan Muhammadu dan Usman din ya rasu shi sai ya nada wane ne Abul al bin Ruhun fa ahdatha hadha ta'yin sai ya nada wani kawai da ya zo mutuwa sai ya nada wani kawai ce wannan shine zai zamanto bayana wannan da ya yi wannan mutumin da ya nada shi ma a haddasa haɗa ta'ayinu niza'an kabiran ya haddasa jayayya mai girman gaske bainal murtazika tsakanin masu neman kuɗi ina ka fata an gane murtazika daga arrizku masu neman azurta kansu tsakanin masu neman azurta kansu fanfasalu suka rarraba wa kasurar tala'unu bainahum la'antan juna sai ya ƙara yawa a tsakaninsu yan wannan suna la'anta wancan waɗancan suna la'anta wannan waɗannan suna la'anta waɗancan a haka aka ƙare ku duba littafi na uku almasdaru sabis kitabul ghaiba din nan dai shafi na 251 zikru iqamati abi ja'far muhammad ibn uthman ibn sa'id al-umari abal qasim al-husayn ibn ruh an-nubukhti wato inda aka ambata eh, babin da ya ambata nadin da wancan ya mata wa akhiran ita daga ƙarshe dai wa qat'an lin don takaita niza'i ausa ibn ruh bilbabiyyati li ali bin muhammad as shi ma wancan din da ya zo sai ya nada ibn ruh ibn ruh kawai ya yi waɗan ibn ruh wasiya kawai ibn ruh shi shine bilbabiyyati cewa ne yanzu ƙofa. da take tsakanin wannan limamin da ke ɓoye da kuma jama'a na shi'a Sha'ar ku duba shi ma wancan littafin kitabul ghaiba din masdar ah, fudlan na hudu masdar sabiq shafi na 264 ku duba biharul anwar mujalladi na 51 shafi na 107 zuwa 108 gashi na har zuwa ƙarshe واستمر السمري في منصبه ثلاث سنوات wannan da aka nada a samuriyu din nan ya ci gaba a kan wannan kujeran na tsawon shekara uku wa adrakatul khaybatu wato sai dai wato takaici dai daga ƙarshe ya ya ya lullube shi wa sha'ura bi tufahati mansibihi ya dai wannan matsayin da aka bashi dai kaskantacce wulakantaccen mukami ne كوكيل معتمد للإمام الغائب أما شنا كمان وكيلي دعك يددشي للإمام دكي قوي فلما قيل له yayin da aka zo aka faɗa masa wa a ala firashil maut yana kan gadon mutuwa yana cikin ciwon ajali zai mutu aka zo aka ce masa man wasiyuka min ba'dika akaramakalla yanzu in ka mutu kuma wa za ka bar ma wafici da zai gaje ka yace kai lillahi amrun huwa balighu na bar al'amarin a hannun Allah shi Allah shi ya san yadda zai da shi kawai ya gaji da wannan ya ga wannan mukamin ma disappointment ne kai disgrace ne kawai ne ne na kasa yace kai al'amari yana hannun Allah kawai shi Allah zai isar na damtsa shi a hannun Allah ba wani wanda zai yi ma wani wafici ko menene ku duba kamaluddini wa tamamun ni'imati shafi na 397 hadisi na 12 babi na 42 maru ya fi miladil qa'imi har zuwa karshe ku duba littafi na biyu biharul anwar wal lahu mujalladi na 51 shafi na 361 za ku duba وتسمى فترة نيابة هؤلاء الأربعة عن المهدي alghaibatu sughra wato waɗannan su hudu din nan Usman da ya bar ɗansa ɗansa ya nada ruhun al-Husayn bin Ruhun Nobokti shi kuma ya zo ya rada ruhu menene su waɗannan hudun da suka mai suka zama su ne wato kaman jakadu a iya ɗan wannan lokacin da shi mahadin ya buya, ana kiran ɗan wannan zamanin wannan period ɗin da maino gaiba karamin gaiba karamin gaiba algaibatu sugura wa qattawara to daga baya kuma sai aka rika haɓaka wannan gaiban din kuma tana tana eh, faɗaɗa tana faɗaɗa da waɗannan hudun kawai aka sani su ne kawai wanda suke menene jakadu tsakanin shi imam na sha biyu boyayyen da ba a san inda yake ba da kuma 'yan shi'a in wannan ya mutu wannan ya gada wannan ya mutu wannan ya gada to lokacin abun is restricted haka to amma daga baya abun kawai sai ya faɗaɗa duk wani imam na shi'a sai zama to shi ma yana gana da shi shi ma wakili ne kuma jakada ne na wannan ɗin yanzu babu wakili kai an faɗaɗa abun yanzu kowa ma yanzu an bar ma kowa in dai shi imam ne wa kad tawwara shuyukhu shi'ati al ghaiba shehunan shi'a sun ƙara haɓaka wannan aqidan ta gaiba in ta ɓuyan fabadalan min an ta kuna biyadin wahidin a maimakon yadda da aka san shi hannun mutum ɗaya yake ko sai ran da ya mutu sai wani ya gaje shi to abu ya tashi daga kasancewa a hannun mutum ɗaya kawai daga cikin shehunan shi'a yaltati bil imami ba can da shi ne kawai yake ganawa da wancan boyayyen kai tsaye kawai sai ya isar musu yan shi'a da saƙon shi to yanzu abun sai ya wuce nan kuma a alalu sai aka zo aka yi announcement aka yi sanarwa cewa inqita'u silatil mubashirati bil mahdi wa asdarat ad-dawa'ir al-ithnai an tawqi'an mansuban lil muntazar sai aka cire wannan suka bada wato yanzu akwai ganawa ta kai tsaye da imamul mahadi fil mahadi na goma sha biyu din nan yadda shi ne mahadi wa azdarat dawairu al ithnai ashariya wato kama a ce council na limamai goma sha biyu din na shi'a sai suka fito da fatawa wanda sun danganta fatawar zuwa ga shi imam inda yake koyi din wai har da sa hannun shi ga takarda da sa hannun shi mai takardan take fada bi anna kulla mustahidin shi'iyyin huwa na'ibun anil imam kawai an zartar da cewa duk wani dan shi'in ya kai matsayin mustahidi yanzu kawai shi na'ibi ne ga shi wannan imam din kawai yanzu yana communicating direct so idan akwai mustahidai dubu daya to dukkan su suna ganawa da shi duk inda inda wannan mustahidi yake yana gana da wancan ya kawo musu sako wancan ma yana gana da shi da abin mutum ɗaya ne kawai aka shine source shine eh, lada fila shine fila wanda take tsakanin yan shi'a da shi imam yanzu abun ya faɗa faɗaɗa kawai kowane mustahidi ma fila ne jakada ne ya tawqi'u ga wannan littafin da sa hannun wannan takardan da take nastantawa ammal hawadisul waqi'a duk waɗansu abubuwa da suke faruwa a duniya farji'u fiha ila ruwati hadithina ku koma zuwa ga masu ruwaito maganganunmu fa innahum hujjati alaikum sun zamanto hujjata a gare ku wai shi abinda shi koyayyen limami na goma sha biyu ya faɗa kenan wa ana lahi alaikum ni kuma ni ne hujjan Allah a kanku su kuma waɗannan su ne hujjana a kanku saƙon da ya faɗa ke wato saboda yawan abubuwa yanzu duniya ta faɗaɗa abubuwa suna faruwa abinda za su faru a nan ba su bane za su faru a wata ƙasa a wata ƙasa a wata ƙasa saboda yawaitan abubuwa yanzu sun faɗaɗa to duk abinda ya same ku ku waiwayi waɗanda suke kusa da ku malamanku mustahidanku su ne na ibaina yanzu masu isar mu mutum ɗaya ce nan ba zai iya bayan Suna fata an gane ko kutuba littafin da ya nassanta haka ɗin mai suna kitabul ghaibati litusi wallabdu lahu shafi na ɗari da casa'in da tara في ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته في zamanin الغيبة قدوب الخرائج والجرائح wani littafi kenan sai yau na ji shi ina jin ba mu taɓa karo da wannan littafin ba alkhara'iju wal jara'ihu littafi mujalladi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu na fata an gane ko hadisi na talatin babi na ashirin duba shi akwai al-ihtijaju lit-tabarasi littafi mai suna al-ihtijaj na tabarasi shafi da mujalladi na biyu shafi na 470 tawqi'atun nahiyatil muqaddasa akwai wasailu shi'ati shi ma ya ambaci haka mujalladi na 18 shafi na 370 zuwa 371 ina fata an gane duk ku duba shi wannan ya ambata babu wujubin ruju'i fil qada'i wal fatwa ila ruwati al hadith min shi'a fi ma rawaw an al a'immati alaihim salam min ahkam shari'a babin da yake cewa kana iya koma wani abu ya same ka zuwa ga jami'ar wani imam na shi'a kai ka tambaye shi to duk abin da ya faɗa maka kawai to direct daga can imam din ne wanda yake boyayyen kawai yanzu maimakon mutum ɗaya yanzu kawai in abu ya tashi a najeriya ya duba da nearest wani shaihi na shi'a suka tambaye shi shi kenan shi kuma yana representing din imamun din da yake ɓoye ne in abun a gane ne su fuskanci da nearest imam in a kano ne in a menene kowa ko ina kawai ba hai kai tafiya mai nisa ba yanzu kawai ina fata an gane yanda aka mai da abun kenan ya tashi daga hannun mutum ɗaya koma kowa makawar sun zai iya shiga matukan zai naɗa rawanin na shi kenan sai ka je ka tambaye shi kawai Allah wanda ya rufa asu ولماذا يرجئهم لم يرجئهم kitabi الكتاب والسنة in dai mahajin ne na goma sha biyu in dai da gaske ne me yasa bai ce musu duk abin da ya shafi al'amuranku da rayuwanku ku mai da su ilallahi wa rasuli ko ba haka ba na'am kamar yadda dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana ya ce tarattu fikum amraini ni Muhammadu mai mutuwa ne amma zan bar muku abubuwa guda biyu in kuka yi riko da su lan tadillu ba za ku taba bata ba har abada kitaballahi wa sunnati ku riko da littafin Allah da sunnati. ko ba haka ba yawa shi ma Allah madaukakin sarki yace me yace fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi idan wani abu ya taso muku na jayayya ba ku gane masa ba Allah ce ku mai da shi zuwa ga Allah shine Alkur'ani a duba fassarar malamai na magabata malaman kirki da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa ingantattu kuma da al'amarin a wajen a zo a kawo su a biddu ba za a samu mafita ko ba haka ba to shi ne sa imam mahadin da yake koyayyen da ya tashi ba su sako bai ce musu idan abu ya dagule muku koya eh, kuka shiga damuwa da ruɗani ku mai da shi zuwa ga Allah da manzansa me sa bai haka ba sai ce ku mai da shi zuwa ga manya-manyan limaman shi'a da suke kusa da ku me yasa yi rifarin din su zuwa ga waɗannan bai rifarin din shi'an zuwa ga littafin Allah da manzansa ba ولماذا فعل ذلك ونسبوه للباب الثمري me suka yi haka suka danganta wannan maganan ga albabu samari shi wannan na hudun ai da ya zo mutuwa aka tambaye shi ko wa za ka bar mana wasu yace na bar ta hannun Allah me yasa to ba su ɗan ko da koyi da wancan ba me yasa qala ahadun nuwab ani mahadi daya daga cikin na'iban mahadin وهو شيخهم شين ونشيخ سميسون أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني الله أكبر أقول شيخ أبو جعفر القنية سكينة أما سنك شين محمد بن علي الشلمغاني أو الشلمغاني الشلمغاني yace ma da kanna ma'a abul qasim al hussaini ibn ruh ba mu shigan ma abul husaini hussaini dan ruh din nan ba fi hada al'amari game da wannan al'amarin illa wa na alamu fi ma da kanna fi face muna sane da manufan da ta sa muka shiga laqad kunna nataharashu ala alal amr dalilin da ya sa wancan da ya zo mutuwa na hudu ɗin wanda aka bar musu yace shine shine na hudun jakada tsakanin imami koyayye da yan shi'a yake ba wani abu bane sa muka yi kungiya muka je muka same shi a gadon ajalin shi muka ce wa zai yi ma wasiya wa zai marwa wasiya ce ba wani abu bane sa muka je mun san abin da ya kai mu saboda wajen samu ne wajen tattaro ne kuɗi ne ya ce ai ko mun san abin da ya kai mu din shi ya yi dojin ce gaba bar wa Allah kaga yi dojin yi dribbling ya bar mu yace mu mun san abin da ya kai mu aiki na taharashu ala hadha al-amr ai muna wato haɗama ne da yakushin juna da ƙoƙarin mallakan wannan wajen kama ta taharashul kilabu alal jiyafi kamar yadda karnuka in suka faɗa wa mushe ya suke wannan ya ga wannan ta san ma wannan zai kore shi wannan za bai wata nan wannan ta a yi ta hayaniya idan aka ga mushe to yace abin ya kai mu dama kenan wannan dan mukamin muke ta kokarin kai mu hari da wa juna da zagin juna da la'antar juna ko yana so ya fada ce da ya kai mu kenan ɗaya fa daga cikin malamai yake faɗa yake shi kuma yake ya bar wa Allah al'amari ba wanda ya ayyana a tsakaninmu ku duba wannan maganan a littafi alghaibatu littusi littafin alghaiba na tusi shafi na 264 kawai sannan biharul anwar mujalladi na 51 shafi na 359 za ku je ku duba su da abin da ya kai su sai wannan a ɗan samu mukamin kawai samu kawai ko munan in wani mukami ya taso babba inda ake samu ba ka gani kowa da ɗan bangan kwanaki ba a abin nan ba wajen shugaban dilolin mai masu lodin mai tsakanin su wane ne tuge da wane ne abin nan intelligent nan aka je aka yi ta da kuwa har aka kashe juna wannan ya je da yan bangan shi wancan je da ɗan nashi supporters aka kashe juna an naɗa ɗayan ba tare da ƙa'ida ba ta gani haka za ka karar waɗannan mukaman inda ake lodi ka ji mutu ya miliyon nawa a rana ɗaya goma sha biyu miliyon kaza a arha yana kwance sai dai ya buga kakuleto kaga da aka je ai lokacin ai ta artabu lokacin gwamnatin lamaran ya rage ta artabu har an kashe yan uwa ka gani to irin waɗannan mukaman inda mutum zai zamanto director ko ya zamanto kaza je ka ga yanda ake kuna cikin system in aje abin nema wannan abu abin nema wancan kar ya zamo kar ya zamo a kallame shi a kore shi duk ana da aka ga kai ne zaka zamanto yanzu chief in command ko zaka zamanto kaza zaka rike kaza kaga ana kafan ka ana haka zaka ta to su ma suka ce da suka je tambayan wa za a bar ma wasiya sai ya ce mun san fa abin da ya kai mu dan wannan kwabban ne suka kai mu shi kuma ya zille ya ce ya bar wa Allah ba zai ma kowa wasiya ba ya ce na'am mawallafin littafi na ce tabbas kuwa inna mas'alata ghaibatil imam wannan mas'ala din ta fakewan imam din wa hiya min arkani mazhabi shi'a ash-shi'i tana daga cikin rukunai da ginshikan mazhaba da aqida na shi'a min al-masail lati hayyarat kaseeran min shuyukh shi'ati wato wannan matsala kawai imam din yana nan amma ya buya ba a taba ganin shi ba an tabbatar wancan da ya mutu da har raba gadon shi mutum biyu ne suka raba gadon shi mahaifiyarsa da matan ba ɗa an tabbatar da da ɗa mahaifiyar ta zo ta ce ina da jita aiki amma shuru ta karbi gado ta yi shuru ita ma matan shi ta karba ta yi ba ta ce tana da ɗa ba sannan ko ya fito daga ko'ina ba a san shi ba ba taɓa ganin shi ce yana da ɗa ana haifan shi ne ya ɓuya kuma mawai sai da ya shekara hudu wayare ne shi wayare ne shi har ya shekara hudu ya ɓuya wani suka ce shekara biyar da ƴan kai wani suka ce shida ya sunan shi duk wanda ya kokarin sanin sunan shi kafiri ne a ina ya buya haramun an haramta ka sani to wannan matsalan ta wasa da hankali hayyarar kasira min shiyukin shi'a ta rikitar da mafi yawancin shehunan shi'a li shakkihim fi amrihi domin su karan kansu ma suna shakkan al'amarin ba su natsu da al'amarin nan ba wa tuli ghaibatihi kuma da tsawo koyan nashi har yaushe ne zai fito ne shiru fa yau shekaru 1700 an nawa yanda muka faɗa ko idan ka cire kun san wancan iya rasu 270 bayan hijira manzo Allah da shekara 270 yau idan ka cire shekara 270 cikin shekara 1438 da muke ciki nan kai minus in 270 na zai rage ina fata an gane ko na 1000 so ku ne masu calculation in kun fada na fada a tv ko kuka fada ni ba ni ba ne ɗauki calculator dai ku buga 200 1,470 ka cire shi daga 1,400 da ɗari bakwai ne na'am dubu ɗaya da ɗari one thousand one hundred and sixty eight Eh. Eh, ko eh, to tsawon wannan shekaru buyan shi fa har yau bai bayyana ba ya damu waɗansu dan shi amma malamansu wannan abun ya tare musu da yaushe zai fito ne ana cewa zai zo ya hana zalunci ya ta adalci ya ta kaza kaza yau gashi kullum kisa ake kullum kisa ake kullum zubar da jini ake gashi yaushe zai zo abu ya damu waɗansu shekunansu suna shakkan shi ma ina ke yake duk bayan haka ɓuyan fa ya daɗe ya daɗe ha ka zo ka magance zalunci ka maka shimfiɗa adalci har yanzu ana cikin zalunci hmm? har yanzu sakon kaji yaushe za ka bayyana sai ran da rana ta fito daga mafaɗanta ai su kenan wani sun mutu a jahilci ma kenan inda haka ne wanki sa'i akbarihi da yankewar labarin shi ma ya dame su abu wadannan abubuwa suna damu su ina yake din daidai ina ne a afirka ne ko a asia ko a eh, latin america ko ina yake a ƙasashen laraba ina yake bizzabta inda ya ɓuyan ina yake labarin shi ma babu fa yanzu mai kawo musu labarin shi ma babu Fa abu fa wa hukka lahum zalik kuma abu sun tantance haka tunda su makaryata ne dama duk wanda ya gina karya sai an samu wani makaryaci shi ma da ya fi su dribbling eh, in ka saba kana yi ma waɗansu shi ma wani ya fito da basira da kai kuma zai zai abin nan ko ba haka ba yawa sai ka samu wani ɗan ko wannan yana yi wa na ƙasa ƙasa ya a samu shi ma wani hamshaƙi shi ma ya mai ko ba haka ba ai abun hawa hawa ne tunda kun ce kun saba yawa mutane karya da almundahana dole a samu shi ma wani ya muku ai abu ya rika tafiya a haka kun cancanci haka ne saboda kun saba yi wa jama'a abinda mai littafin yake kenan wa hukka lahum zalika bari ku ji abinda wani shehun ya faɗa yaqulu shaykhuhum ibnu baba wayhi al-ummi ibnu baba wayhi al raja'atu ila naisaburi na koma zuwa ga naisabur kasan imamul bukhari wa aqamtu biha na zauna a wannan wajen fa wajadtu akthar al mukhtalifina ilayya min shi'ati sai na samu mafi yawancin masu zuwa wajena daga 'yan shi'a kad hayyaratumul ghaiba wannan al'amarin ɓuyan liman na goma sha biyu din nan ya rikitar da su matuƙa matuƙa duk wanda ya zo aka ramka lawaiwa imam in nan ne wai ya sunan shi ne wai aina ya ɓuya ne wai yaushe zai fito ne wai an tabbatar ma kuwa to me yasa a ba dan bai gaji uban ba uwar da eh, matar suka raba gadon baban shi kaza kaza yake mafiya yawanci masu zuwa wajena suna neman fatawata a matsayina na shaihin su wannan matsalan ta limami da ya shiga fako din nan ya rikita su wa dakhalat alaihim fi amri alqa'im shubhatun shubha sun ce shubha shubha shubha ta yi yawa game da wannan limami na goma sha biyu din ku duba wannan maganan shi ya faɗa shehi shi an fasa a littafin su kudnon na uku kamalu dini wa tamamun ni'imati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari na goma sha hudu ku duba biharul anwar mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da uku alfaslul khamisu fi zikri ba'di ma la budda min zikrihi mimma zakarahu ashabul kutubil ma'khuzati minha fi muftatahiha je ku ne can a kasuwan kurmi watakila Allah ya sa a dace a same su domin sun je sai littafin sharowa su ce duk a ba su kawai in ka je sai a tura ka kai ta nema wanda ya maka ka saya watakila a samu to daga ƙarshe sai mawallafi wannan littafin ya ce ayyuhal ƙari'u ya kai mai karatun nan al'aƙilu mai hankali almunsifu mai adalci haɗa shakku fi amri muntazarihim wannan shakkar da su kanta suna yin ta game da wannan limamin su na goma sha biyu da suke zaman jiran shi har yanzu fi ashirin shekhi wannan shakkar fa ta faru tun a zamanin shekhil baba waihi mai maganan nan shi kuma baba waihi ya mutu a shekara ta ɗaya ba shekara 381 to ya mutu hijira wato abun shakkar ma tun tun tun tun shekaru aru aru ne sama da dubu da ɗari da wani abu su ma kansu suna shakka ina ga na yanzu ina ga na yanzu su san mai ba karatun ba ba a yi karatun ba ba a yi fa kaifa yakunu shakkul an idan shekara ɗari uku mutanen da suka rayu shekara ɗari uku da tamanin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah suna cakkan wannan al'amari to ina ga na yanzu da suka zo a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas bayan hijira ba da mamaza min alƙuruni tsawila bayan wannan karni karni karni karni karni century sun wuce to kaga abin da ya kawai ga nan ana tafiya ne kawai a rarrafe Allah ubangi ya rufa asiri ya kare mana ya kare mu ya kare mana akidan mu su kuma da suke shiga a cikin duk Allah ubangi ya shirye su ya da su hanya Allah nuna musu gaskiya gaskiya ce ba su ikon binta ya nuna musu bata bata ya ba su ikon jarawa da dawo domin shi shirya muwafaka ne na Allah tawfiki ne na Allah ba dan adam bane ba dabaran shi bane ba karfin shi bane ba saya yake yi ba ba don shi dan kabila kaza bane ba wai don ya mallaki kuɗi kada bane ko shi dan wani jika wani ne wanda Allah ya so da shiriyarsa shi yake shiryarwa ko kafir ya fito a tsagon annabi kafiri annabi nuhu kan ana da ya fito a tsagon sa kafiri ne shi Allah haka yake al'amarin sa innaka la tahdi man ahbabta walakin laha mutum ba isa ya shiryar da wanda yake so ba Allah yake ni nike shiryar da wanda nike so ina fata an gane ku sai ka samu dan malami babban gashi nan ma malaka ka dan shi shine shugaban yan daba dan sara suka kawai ba dole bane ya zama kamar imam ko malam zabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to Allah Allah shi yasa manzo Allah kullu yake addu'a ya muqallibal qulubi ya Allah mai jujjuya zukata ta tabbatar da zuciyata akan me na wani yana tafiya akan imanin haka yana tafiya kai da dala ta zo sai aka juya kai ya bi wani da kujera ta zo da mulki zo sai ya juya kai ya bi wani kuma ka biya da wani kuma ya shiga wata kungiya can na gani to shi yasa kullum a riƙa da ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan ne a kan musuluncin na har mutuwa ta zo ta rike a rika roƙon Allah a haka a yi wa ƴaƴa a yi wa iyalai wanda suka bauɗin a roƙi Allah Allah ubangi ya dawo da su don kuma ba masu dawa bane to haka Allah ya nufa kai dai ka ba da guduma wajen addu'a da duk duniyan nan za a shiga aljanna ba mai matsa maka za ka je ka cikin walwala ka in ka dan sai plate na shinkafa ne kace bakin ciki kar wani ya zo saboda in ya sa hannu watakila ba zai yi. amma aljannan nan duk duniyan nan da za a shiga ba mai raganka haka nan da duk ba za a shiga ba sai kadai abinda dai za ka samu dai shine to me na shi don wani ya shirya ya shiga kowa Allah ubangi ya shirye shi ya da shi kan hanya waɗanda suka bauɗe ne kuma halla aka Allah ya kaddara musu to mu Allah ya tsare mu Allah tabbatar da daga digan mu akan imani na kare mu ya kare mana ƴaƴa da zuriya duk waɗansu mutanen kirki allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh